بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة التين أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar kyautar Allah ga mutum ta hanyar daidaita masa hankalinsa da halittarsa da cika masa saƙon ƙarshe daga gare shi. Tafsiri Wattini zaitun. Allah ya rantse da ɓauri da wurin da yake tsirowa, kuma ya rantse da zaitun da wurin da yake tsirowa a ƙasar Falasɗinu, wadda aka aiko annabi Isa a cikinta. Wa sinin. Kuma ya rantse da dutsen Sina'u, wurin da ya gana da annabinsa Musa. Wa hadha al-baladi amin kuma ya rantse da makka gari mai alfarma garin da duk wanda ya cige shi yake samun aminci wanda aka aiko annabi muhammad a cikinsa لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Tabbas mun samar da mutum a cikin mafi daidaiton halitta da kyan sura. ثم رددناه asfala safilin. sannan muka mayar da shi zuwa ga tsufa a duniya baya amfanuwa da jikinsa kamar yadda baya amfanuwa da shi idan ya saba wa yadda Allah ya halicce shi ya shiga wuta إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير mamnun. sai dai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagari to su waɗannan ko da sun tsufa suna da tabbataccen lada maras yankewa shine aljanna domin sun tsarkake tarbiyyarsu. فما ka ba'du biddin. To ya kai mutum, menene yasa kake karyata ranar sakamako bayan kaga dalilai masu yawa akan ikon Allah? أليس bi ahkamil hakimin. Ashe. Allah maɗaukakin sarki bai zama mafi hikimar masu hukunci da mafi adalcinsu ba, da ya sanya ranar alkiyama ta zama ranar ba da sakamako ba, yanzu zai yiwu a hankalce Allah ya bar bayan sakara zube ba tare da ya yi hukunci a tsakaninsu ba, ya saka wa mai kyautatawa da kyautatawarsa, mai munanawa da munanawarsa.